This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka ya tsaye a tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan boahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aliyu mustafan Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji Sanata Muhammad Hassan Dambu ya gabatarwa da Majalisar Dokoki ƙudurin neman abinciki binciki wata badakalar kuɗin wutar lantarki. Kotun Kola Abuja ta soke zaben wasu sanatoci biyu 'yan jam'iyyar adawa ta PDP da suka fito daga jihar Anambra. A can ƙasar jamhuriyar Nijar kuma 'yan jam'iyyar adawa ne yake barazana kai gwamnatin ƙasar da sarakunan gargajiya gaban kuliya. Muna ɗauke da duk waɗannan rahotanni. Haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar jamhuriyar Kamaru. Kada a manta layukan wayar mu a buɗe suke a yau domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyar shida biyar biyar sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Ga yadda duniya ke ciki. To jama'a ku da wuni. akwai fargabar da ake da ita na cewa cutar nan da sauro ke haddasawa da ake kiranta zika tana da da ƙara haɓaka a duniyar nan musamman a ƙasashen nahiyar amurka lokacin da dubban mutane daga ƙasashe daban-daban za su dare a ƙasar brazil domin halartar wasannin motsa jiki na olympics na wannan shekara abin da kuma zai sa watakila da yawan su ɗauki cutar su je su kai ta ƙasashen su su baza ta yanzu haka ana kiyasan cewa cutar zika dai ta shafi mutane kamar dubu hudu a can ƙasar ta brazil kuma tana janyo ana haihuwar jarirai masu ƙananan kawuna har zuwa yanzu dai cutar nan bata da magani a daidai lokacin da ake shirin soma babban taron kolin shugabannin kasashen afirka gobe a birnin adis ababar jihar babar ethiopia gwamnatin kasar da ta sake maimaita cewa ita fa ba za ta karbi duk wasu sojin kiyaye sulhu na kasashen afirka a cikin kasar ta ba a jiya alhamis ne ga gamayyar jam'iyyun adawa ta sina red ta fito tana roƙon ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka ta au da ma ƙasashen duniya da cewa su aika wannan runduna ta kiyaye sulhu a can burundi madugun gamayyar ta red lionel yangoma ya ce idan ƙasashen duniya ba su janye shirinsu na aika wannan runduna ba su tabbatar da zaman lafiya ba to mutanen burundi za su fito da ƙungiyoyin banga da za su yaƙi abin da suka kira isgilancin shugaban burundi ɗin fiya ziza sai dai tuni gwamnatin ta burundi ta ce duk wata runduna irin waɗannan ta sojan da za a tura daga wata ƙasar waje za ta yi mata ɗaukar kamar rundunar mamaye burundi in ce kawai kwamishinan hukumar kiyaye hakkokin bil'adama majalisar ɗinkin duniya kuma ya ce hankalinsa ya tashi ainihin da jin irin rahotannin da ke fitowa daga jamhuriyar afirka ta tsakiya kan gallaza da sojojin ƙasashen ƙetare da ke ake can ƙasar suke wa ƙananan yara zaid ra'ad al-hussein ya ce galibi dukkan laifuffukan nan ba yanzu aka yi su ba tun shekarar 2014 aka yi su amma yanzu ne abin yake fitowa sarari a kwanan baya ne da wata tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya suka zanta da wasu 'yan mata guda hudu da suka ci sojan kasashen wajen sangalla za musu ta hanyoyi daban-daban na jima'i biyu daga cikin 'yan matan sun ce sojojin kasashen turai sun yi musu fyaɗe yayin da wasu 'yan mata biyu kuma suka ce an tilasta musu su ma su karuwanci har aka sa suna yin jima'in dole da sojojin kasashen turai din to ba dai riga aka bayyana ainihin su sojan ko yan wuce kasa ba ne to amma uku daga cikin yan matan hudu sun ce suna jin sojojin nan da kyar bayan kasa georgia ba ne to muna baku labaran nan daga sashen wasan murya amurka a washington dc ne fa masallata akalla biyu suka rasa rayukansu yayin da wasu bakwai suka samu raunuka a lokacin da wasu maharba suka afka wani masallacin 'yan shi'a da ke gabashin saudi arabia a lokacin sallar juma'ar yau an kai wannan farmaki ne akan babban masallacin imam reza da ke unguwar masahen a garin al-ahsa ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya ta ce ɗaya daga cikin maharan ya saki mamansa ne a cikin masallacin yayin da na biyun ya buɗe wuta da bindigarsa zuwa yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin to a ƙashe shugaban amurka barack obama ya ce ya tabbata wani ko wata 'yar jam'iyyarsa ta democrat ne za su gaji kujerar shi ta shugabancin amurka din a zaben da za a yi cikin wannan shekara da muke ciki jiya ne yake jawabi ga wani taron 'yan jam'iyyar tasu a baltimore inda obama yake jaddada cewa 'yan Democrat ne za su lashe zaben da za a yi a watan nuwamba su gajiye ni ko da akwai dai wani mai wata shakka su sani tun yanzu ya ce sa kuma ba ta ba ce illa domin jam'iyyar su ce kawai take damuwa da abubuwan da ke damun mutanen amurka a cikin wani abin da ake ganin kamar ara shi ne yake wa ɗan takarar jam'iyyar republicans wato donald trump obama ya ce amurka ba za ta yi kima ko kuma ta karfafa jagorancin ta a idon duniya ba gudun ta yi kuskuren zaben 'yan siyasa da ke zargin musulmi ko suke kokarin su zama kanwa uwar ingiza amurkawa suna rigima da junansu. su donald trump dai ya nemi a dakatar da barin musulmi suna shigowa cikin amurka din ya kuma haddasa cece kuce sosai a cikin jam'iyyar su ta republicans labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc kamar yadda aka daji a daga farkon shirin sanata muhammad hassan dambu ya gabatarwa da majalisar dokoki ta najeriya ƙudurin neman a binciki wata badakalar kuɗi da aka fitar da ita a baya domin inganta wutar lantarki a ƙasar ga hassan mai kaina da ƙarin bayani tun dai kafin hawan wannan gwamnati ake ta kokawa da irin badakalar da aka tafka bangaren samar da hasken wutar lantarki a najeriya Sanata Muhammad Hassan Dambu ya ma gabatar wa Majalisar Dattawan Najeriya wani kuduri akan haka. Mun gano an kashe sama da dalar Amurka miliyan 8,400 a shirin samar da hasken wutar lantarki a ƙasar nan. Dala miliyan ɗaya kacal ka iya samar da megawatt ɗaya. Ma'ana maɗuɗin kuɗin nan da aka ce an kashe har dala miliyan 8,400 zai iya samar da akalla megawatt 8,000. Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu da ke zama shugaban rundunar adalci ta Najeriya ya shafa shekara da shekaru yana kokawa bisa dakalar bangaren wutar lantarki. Ta ai maganar wutar lantarki dama da aka so mu kashe ta ai baka san ina adadin marasa lafiya da suka mutu asibiti da muka wuta ba. Baka san irin masana'antun da ike na biliyoyi da tiriliyoyin daloli tun irin na da suka mace masu shi suka mace ba har bankuna suka rike cewa irin wannan masifu za mu bi kadin su. Ai magana ce na cewa wutar lantarki ita ce ƙashin bayan abin da ya kawo duk wata masifa ta talauci da yunwa saboda shi ne abin da za a yi amfani da shi a raya kowace irin sana'a. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. a yau ne kotun koli ta soke zaben wasu notoci biyu baki ɗayansu dai sun fito ne daga jihar anambra kuma 'yan jam'iyyar pdp ne daga abuja ga madina dauda daga dukkan alamu wutar rikici na ci gaba da ruruwa a jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya domin a yau dinnan ne kotun koli ta rusa zaben sanatocin pdp guda biyu daga jihar anambra sanatocin su ne andy uba wanda yake wakiltar anambra ta kudu da stella oduwa tsohuwar ministan sufurin jiragen sama wacce take wakiltar anambra ta arewa menene ma'anan wannan hukunci kenan tambayar kenan da na yi wa barista johnson jacob usman lauya mai zaman kansa a abuja ga abin da yake cewa if there is a judgment nullifying their election it will be specific in law we don depend on inference and to my little understanding of law is the parties involved that are bringing inference into the judgment of the supreme court because the judgment of the supreme court is straight and uh, very very clear nothing was said about the election of senator andy oba Stella Odua or any other members of the National Assembly. Jacob Usman ya ce a shari'a ba a harsace waɗannan 'yan majalisa suna kan kujerarsu daram dam dam domin ba shari'ar su bace kotun koli ta yanke hukunci ne akan wane ne shugaban jam'iyyar PDP a Anambra ba hukuncin zaben 'yan majalisa ba ne. To sai dai kwararre a fannin siyasa da zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya ce dole ne shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ɗau mataki. ai daga wannan kotu sai allah ya isa ai su waɗannan mutane an duba wanda za a iya cewa shi kam kusan bai da sa'a saboda a bayan in kin tuna an ma taɓa rantsar da shi a matsayin gwamna ya kwanaki goma sha takwas kawai kotu ta ce ba shi bane to da di uba da kuma stella odwa wadda ta yi ƙaurin suna a lokacin da take ministan eh, sufurin jiragen sama sukan da su da majalisar dattijai sai dai kuma nan gaba amma an rushe su kuma dole ne shugaban majalisar dattijai ah, sanato abubakar bukola saraki ya rantsar da waɗanda za su ah, ah, mai gurbinsu abun mamaki kuma waɗannan mutane su ne chris uba wanda ƙani ne a wurin andy uba da kuma prince emeka wanda shine zai mai gurbin stella odua na yi kokarin samun mai magana da yawun jam'iyyar pdp ta ƙasa domin mu ji ko menene martaninsu a game da wannan hukunci amma kokari na ya ci tura watanni biyu da suka wuce ma dai an rusa zaben uce ekunife mai wakiltar jihar anambra ta gabas a majalisar dattawa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina a jamhuriyar niger kuma 'yan hamayya sun yi barazanar shigar da ƙara gwamnatin isuhu muhammadu da sarakunan gargajiya saboda zarginsu da taka dokar da ta haramta wa sarakunan kasar tsoma baki a harkokin siyasa. Sulamu Mina Barma ya aiko mana da wannan rahoto daga Yamai. ba wai muna zargin su ba ne ni din nan na tabbatar da an yi muhawara a misali jihar maraɗi inda gwamna ya kirawo masu sarakan kaf jihar ta maradi inda ya gargaɗe su da cewa su je su ma shugaban ƙasa mai mulki yanzu su mishi kamfe kuma ina tabbacin da na samu wani wanda ya tara masu garira cikin wata komin ya ba su riga ya ba kowane mai gari aka ba shi riga aka ba shi shika goma aka ce ya je ya gargaɗe talakawan shi domin su je hama shugaban ƙasa kuma ya je hama su fuskar takara dokokin ƙasar mu sun hana sarakan gargajiya su yi siyasa su yi hatara dan majalisar dokokin kasa daga mazaɓar yankin maraɗi bugo da kari sakatare jiran na jam'iyyar mnsd madugar kawancan adawa tijani Abdulkadir kenan da ke tabbatar da hujjojinsu na samun wasu sarakunan gargajiya da shiga harkokin siyasa domin su bashi kur'unsu a zaben 21 ga watan gobe sai dai a cewar jam'iyyar pnds tarayya 'yan adawar sun jahilci sabon matsayin da dokokin nijar suka tanadarwa sarakunan gargajiya a yau ba wani zancen unhani da su bane abinda mutane ba su sani ba doka ma ta sake bisa ga sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya yanzu ba ba auxiliar bane su dibi wata doka da an ka doka assembly abinda sarakunan gargajiya suke yanzu suna cikin organization administrative ma'aikata ne cika don ka na abinda zai ma'aikata dole in shugaban ma'aikata na gudan Niger ya ta gauri eh, sarakuna su tahu babu taka doka wannan waje misali na biyu kowa san muna cikin babban eh, hatsari wajen harkar tsaro afrika da west duka in ku diba na abin da ya sayo niger muna cikin kwanciyar hankali relative dan suna cika aikinsu sarakuna da masu garuruwa duk abin da ya faru cikin gari suna ba hukuma labari tuni dai jagoran yan adawa alhaji sani umaru ya rubuta wa kungiyar sarakunan gargajiya wasiƙa wacce a cikin ta ya gargaɗe su da su nisanci kansu daga harkokin siyasa duk mana labarin su kuma mu muna cikin karkara muna gani muna ji muna gani abin da ke kenan za mu shigar da ƙara kan wannan sannan in shi gwamnatin hankali ya kubce mishi ai su sarakan da masu garin da hankalinsu domin mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na 'yan adawa da ma wasu masu bin diddigin tafiyar siyasar kasar da Nijar ƙungiyar sarakunan gargajiya ta bayyana cewa za ta fitar da sanarwa nan gaba kaɗan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulamu mai farma. Yau rana ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku za ku iya kiran mu da wannan lambar biyar shida biyar biyar sai a sa alama tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Zaria wani ne akan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam. yawa hajji alkali mustapha sakwata kana tare da kabiru kwangila zaria a tarayyar najeriya malam kabiru menene gudunmawarka a yau ni dai gudunmawa na a yau abinda nake so in kira ina kira ne ga 'yan uwana 'yan najeriya musulmi da krista da tare mu zauna lafiya najeriya tamu ne musulmi ba zai iya koran krista ba krista ba zai iya koran musulmi ba mu tare mu zauna lafiya mu ba gwamnatin mu haɗin kai samu ci gaba ƙasa wata ƙasan ke koyi da mu abin da zan iya faɗi kenan ina ba kowa da kowa fatan alkhairi Allah ya sa ku tashi lafiya. To madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je da matur wane ne akan layi. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam wake magana. Kuna tare da Buban Zam shugaban kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna na karamar hukumar da maturu. Buban wanzan muna sauraron ka. Yawa, bi ra'ayina yau shine kan waɗanda suka yi ba baki da dukiyar jama'a lokacin waccar gwamnati da ta wuce to muna roƙon wannan gwamnati da ta zo mana mai adalci duk wani wanda aka samu da ba baki da dukiyar jama'a a gaggauta ɗaukan mataki a kansa domin gaskiya jama'ar ƙasa suna cikin wani hali na halin haƙo lagi shi ne muke so a kwato mana dukiyarmu a ci gaba mana da aiki da ita a ƙasa domin kowa ya amfana wannan shine ra'ayina daga bubuwan zam kasuwar da maturu shugaban kungiyar zaɓi sanka na karamar hukumar da maturu faduwar gwamnatin jihar yobe to madalla abubuwan zam mun gode kwarai da gaske bari mu ƙara koma da maturun wane ne adama wane ne akan layi na adama kana ji na to ina tunanin dai mun rasa na adamawa sai dai ai kokarin a sake kira to kada manta dai yau layuka ma buɗe yake za ku iya kira za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wane ne akan layi daga yawure eh, to eh, eh, kuna magana da dan asabe mai fata yawuri ah, an dan asabe muna sauraron ka to da farko dai a ina yi gwamnatin janar muhammadu buhari fata dan asabe kana tare da ni to ina jin dai mun rasa dan asa muna dan samun dan tangar kaɗan to jama'a kada a manta dai za a kira a za a iya kiran a yau a bayyana mana ra'ayoyi kada a manta babu wani abu ne babu wani maudu'i da muka saka eh. za ku iya ku faɗi duk abin da ke zuciyoyinku yanzu kuma mun samu wani akan layi wani ne akan layi usman ne daga duku malam usman daga duku muna sauraron ka menene ra'ayinka eh ra'ayi na nan gurin ba yana jinka muna jinka ra'ayina anan ba abin da buhari yake ya kamata a ce ya dace da talakawa san abin da yake ciki saboda mu magoya ba su talakawa muna goyon ba su a ɗari bisa ɗari sai dai kasance cewa komai da komai talaka bai san ma me ake ciki a mulkin najeriya to me ake ciki ne malam me kake nufi me ake eh, ciki to har da allah talakawa suna kuka ana cewa za a daɗi kuɗaɗen da ake karɓa ya dace da ake an raba wa talakawa su ba su san abin da ake ciki. Wato kana nufin kuɗaɗen da ake karɓa daga waɗanda suka kwashe kuɗaɗen a ringa raba talakawa kake nufi? Yawwa ya dace da ake raba wa talakawa su ba ba. ba. To ta yaya za a raba eh, talakawa ba tare da eh? ta yaya za a raba eh, talakawa? Eh, ya kamata sai an dace a raba talaka su sun fahimci ake ciki ba. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je dutse wani ne akan layi. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wake magana. Alhaji Garba da karamar hukumar Jahun muna sauraron ka menene a ranka a yau? Ra'ayi na ne ne ne ya samu mu masu sai da mai na ƙasar nan. Sai ba da yawan yajin aiki kan mai. kana cewa masu sai da man ne suke yajin aiki ko masu da man ko su aka ke nufi kenan masu da man ne suke yajin aiki wayo kaba da yajin aiki ko me ne dalili shin ana jin ana wahalan mai ne a yau ko kuma wallahi a yau an fara wahalan mai duk da masu yajin man nan wallahi kana nufin a jigawa a Kano ko a ina kenan na'am a ina kenan a nan jigawa da kuma zuwa zuwa Kano haka su to Allah ya sauke kwarai da gaske bari mu je Nijar wane ne akan layi eh, Alhaji Malam Habu AMT Alhaji Malam Habu muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau Ni ra'ayi na alƙallan Nijar Alƙallai na Nijar Muna jinka Halo alƙalar Nijar su soke zaben dafatoci saboda ba talaka suke karewa ba jam'iyyar su suke karewa an sun je majalisa. To in an soke suwa za a aika kenan majalisa. Yau ai ba amfani suke ba jam'iyyar ce suke karewa. To kana nufin a zauna haka a Nijar ba tare da 'yan majalisu ba? Eh, Yawwa a zauna haka da ba su da amfani ga talaka jam'iyyar suke karewa. to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je fataskun wane ne akan layi kana da magana magana da baba adamu da wuya fataskun to baba adamu dan kashe share rediyon ka sai mu magana mana Yawwa yawa ina jin ka menene ra'ayinka a yau kana tare da mu malam ina kan wani abin da yake faruwa a Zariya ne da kuma hukumar Najeriya da take ci gaba da tsare mana jagoran mu Sayyid Ibrahim zaula ra'ayi na akan wannan shine yana kira da babban muri a gare su gaggauta sakan mana jagoran mu sannan kuma su biya mu diya na dukkanin ta'addancin da suka yi mana karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan shi to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je katsina wane ne akan layi malam iliya na ne daga kasuma. Malam Iliya muna sauran ka menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina a game da babu kyauta ilimi na firamare kyauta. Ni baki ra'ayina a nan gurin ina ganin inganta albashin malamai shi ne kaɗai bai magance wannan taɓarɓarewar ilimi. Wato kana nufin a jiha ko kuma a ƙasa baki ɗaya ne? A ƙasa baki ɗaya ya kamata a inganta albashin malamai kamar yadda aka inganta ma'aikatan lafiya ilimi. Wato hanyar da za ta kawo karfafa ilimi ke. Haka hanyar da za ta kawo karfafa ilimi kenan. Yawwa saboda malamai idan ba su idan ba su wadata da albashi babu yadda za a yi su ji daɗin koyarwa. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Adamawa wane ne akan layi? Salamu alaikum Musa ne ra'ayi na kuma ban suke magana kai ba yanzu na kama yau babu wani maudu'i za ka kira ka bayyana mana abin da ke ci maka tuwa a ƙwarya ko abin da ke cikin zuciyanka eh, ba abin da yake ci min tuwo a ƙwarya kamar Buhari da kuma murna to ina jin dai mun rasa malam na adama malam Musa to da ɗauga wayan kama ka ƙarshen ɗaga wayan mu a yau sai kuma ranar talata idan Allah kai mu za mu ƙara buɗe muku layuka ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode da wanda suka sami kira da wanda ba sami kira ba sai a ƙara gwada mu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai wasanni a takaice bari na fara da kwallon kondo wasanni tara ake yi kenan a yau cikin daren nan a nba cleveland ta je detroit inda nicola batum zai tarar da portland a karawarsu na farko tun da ya dawo cleveland din a wasan rigby a rana ta goma sha hudu na top 14 racing 92 da za ta tarbi oyonnax ta ga komowar 'yan wasanta biyu wato teddy toma da joe rokokoko a kwallon hannu montpellier ta sanar a yau dinnan cewa ta ƙara kontragin ɗinta da ɗan wasanta baptiste bonfon ya yaba da irin ci gaba da shi wannan ɗan wasan ya samu a wasan kwallon kafa gobe asabar ne za a koma buga kwallon kafa na liga na daya a kasar kamaru bayan hutun watanni hudu saboda fara wasan ne union din duwala za ta kara da dragon din yaounde har yau a gobe din ne a gasan cin kofin shan 2016 leon and dab na kasar kamar za ta kara da kasar cote d'ivoire za a buga kwallon ne da karfe biyar na yamma a liga na daya a kasar faransa shugaban kungiyar nice jean pierre rivere ya sanar a yau dinnan cewa sun samu sabbin wasu masu zuba jari har guda biyu hakan ya biyo bayan sayar da hannayen jari da tsoffin masu zuba jarin suka yi har yau ali gana ɗaya din steve mandanda ba zai yi wasa ba a yau din a karawar olympic na marseille da lille bayan ya ji rauni a kafansa ne a wannan makon mai tsaron gidan na marseille ya ce da mugun rawa tashi mamadu danda sashen hausa na amurka jamhuriyar kamaru To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta lashe takobin ganin cewa ta dakile hanyoyin shigar kudaden kungiyar ISIS wanda take samu ta hanyar sai da man fetur da kuma ta fataucin kayakin tarihi. dangane da haka ne shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka na bada da tukuici ta yi alkawarin ba da tukucin dalar amurka miliyan biyar ga duk wanda ya ba da labari da ya taimaka wajen kawo gagarumin kasu ga cinikaryar mai ko na kayakin tarihi da ke taimakawa kungiyar ta isis wurin samun kudaden shiga kungiyar isis ta sami miliyoyin daloli ta hanyar cinikin mai da ba ta halal ba da kuma kayakin tarihin da suka sato daga siriya da iraki wanda kuma suke amfani da kudaden wurin cin zarafi da gallazawa mutane musamman ma fararen hula wannan shine karo na farko da sakataren harkokin wajen amurka ya bada umarnin bada tukwici a kan labarin da zai kawo nakasu ga hanyoyin shiga kudade na kungiyar ta isis duk wanda yake labari game da harkokin mai ko na kayakin tarihi da kungiyar ta isis ke fatauci yana iya sanar da hukumomin reward for justice ta shafinsu na yanar gizo www.rewardforjustice ko kuma a kira lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai duk labarin da aka bada za a ɗauki labarin tafkar na sirri tun da amurka ta fara bada tukwici a shekarar 1984 an biya fiye da mutane 80 kudaden da suka shige dalan amurka miliyan 125 ga waɗanda suka ba da sahihan labarai da suka kai ga hana aikata ta'addanci da kuma kame wasu a sa su a gidan kaso ana iya samun mu a twitter a twitter.com slash reward for justice sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma ya kama ga labarai amma a takaice to filo ana cikin fargabar cewa cutar nan da sauro yake haddasawa da ake kira zika tana da ƙara haɓaka musamman a ƙasashen nahiyar amurka lokacin da dubban mutane da ƙasashe daban-daban za su dira a ƙasar brazil domin salarci wasannin motsa jiki na olympics na wannan shekara abin da zai sa watakila cutar ta bazu zuwa ƙasashe daban-daban idan su wannan mutane suka ɗauke ta suka koma gida da ita yanzu zaka magana nan da muke akwai mutane kamar dubu hudu a can brazil da suka kamu da wannan cutar wacce ke sa ana haihuwar jarirai masu ƙananan kawuna sannan gobe ya kamata a fara babban taron shugabannin kasashen afirka a birnin addis ababar ethiopia inda kuma ake sa ran za a tattauna batun aika sojojin kiyaye sulhu zuwa kasar burundi amma burundi ta ce sam kada a kawo mata wannan sojoji jiya alhamis ne ga da jam'iyyun sanared suka fito da sanarwar da ke dauke da roƙon ga kungiyar tarayyar kasashen afirka ta au da ma sauran kasashen duniya na sa'aika da wannan runda domin kiyaye sulhu a can burundi da takaitattun labaran maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama muna taya umar faruk usman gaidam da amaryar sadiya uba alhassan murnar ɗaurin aurensa da za a yi gobe asabar da misalin karfe goma na safe in allah ya kai mu a masallacin alhaji sunusu dan tata da ke unguwar koki a kanan dabo muna kuma taya ibrahim ɗahir murnar ɗaurin aurensu da amaryarsa hajiya maryam hassan lawal wanda za a yi gobe asabar a masallacin sultan bello unguwar sarki kaduna haka kuma muna taya Muhammad Gali Ahmad da Shafa'atu Isa Salihu muna ɗaurin aurensu da za a yi a gobe a Jos. Da fatan baki ɗaya Allah ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu a wanda aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.